radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Rediyo Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma karshe a wannan ranar ta Litinin. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan gurur haka da fatan kuma an yi ne lafiya. To a jerin shirye da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa akwai mu dauke da shirin nan namu koyi harshen Faransanci, sai kuma kisoshin rayuwa daga nan kuma sai shirin mu san dokokin mu. kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin hakan sai an fara da jin shirin nan na kokon san da ke leƙon muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 6 ga watan maris na shekara ta 2023 wanda ya daidai da 13 ga watan sha'aban na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 66 da suka gabata a rana irin ta yau wato 6 ga watan maris na shekara ta 1957 kasar ghana ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka turawan portugal ne dai suka fara shigowa kasar ghana su kuma turawan ingila suka mai gurbin su a farkon karni na 20 miladiya turawan sun kira kasar ghana da sunan gabar ruwan zinari saboda zinari mai tarin yawa da suka samu a kasar amma bayan gwagwarmaya ta shekaru masu yawa karkashin jagorancin kwamin nkrumah kasar ghana ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallakan turawa a rana irin ta yau a shekara ta 1957 masu kun san cewa shekaru 48 da suka gabata a rana irin ta yau wato shi daga watan maris na shekara ta 1975 a kulla yarjejeniyar sulhu a tsakanin kasashen iran da iraki kan sabanin iyaka da ke tsakanin su a birnin algiers na kasar algeria kasashen biyu dai sun kwallo wannan yarjejeniyar sulhuntawa ce a gefen taron kungiyar kasashen masu arzikin man fetur ta opec a kasar ta algeria kasashen biyu dai sun rattaba hannu na karshe na tabbatar da sulhu a ranar 12 ga watan janairun shekara ta 1976 sai dai bayan nasarar juyin juhalin musulunci a kasar iran kuma kafa sabuwar gwamnati a kasar shugaban kasar iraq na lokacin ya fito a bainar jama'a kuma gaban yan jaridu a ranar 21 ga watan satumban shekara ta 1980 yake ta wannan yarjejeniya domin ya bawa kansa hujjar mamayar kasar iran kwanaki uku da ya ga wannan takardar yarjejeniya saddam hussein shugaban kasar iraki na wannan lokaci ya fada wa kasar iran da yaki.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 shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalle marhaban a cikin shirin namu na wannan lokacin. To jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. a najeriya ɗan takarar jam'iyyar pdp mai adawa alhaji atiku abubakar ya jagoranci zanga-zangar yintar da sakamakon zaben shugaban kasa ƙasar ghana kuwa yau ne ake bikin cika shekaru 66 da samun 'yancin kan ƙasar daga mulkin mallaka shugabannin iran da rasha sun gudanar da tattaunawa ta wayar tarho akan batutuwa da suke da alaƙa da ƙasashen biyu yanzu kuma ga labaran da ke dake dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp a zaben shugaban kasa da aka kammala ranar 25 ga watan fabrairu a teku abubakar ya jagoranci wasu shugabannin jam'iyyar auta zanga-zanga zuwa hedikwatar hukumar zaɓe ta ƙasa inec da ke birnin abuja domin yin da allah wadai da sakamakon zaben atiku abubakar dai ya isa legacy house domin gudanar da zanga-zanga da misalin karfe 11 na safiyar yau inda ya haɗu da wasu daga cikin shugabannin jam'iyyar ta pdp da 'yan uwa da magoya bayansa a wajen taron zanga-zangar wadda aka fara ta misalin karfe goma na safe ta samu halartar shugabannin jam'iyyar pdp na ƙasa da kuma wasu daga cikin magoya bayan atiku abubakar har wa a tare ta najeriya gwamnatin kasar ta fara daukar matakai domin bankaɗo batutuwa wanda suke da alaƙa da kisan 'yan najeriya goma sha shida da aka yi a ƙasar burkina faso wadanda suke niyyar zuwa garin kaulaha na ƙasar senegal domin gudanar da ziyara ƙaramin ministan harkokin wajen tarayyar najeriya ambasada zubairu dada shi ne gaici jakadin na burkina faso a birnin abuja domin tattauna wannan batu da kuma neman ƙarin bayani a kan kisan da aka yi wa 'yan najeriya su goma sha shida a cewarsa najeriya ta damu matuka da wannan lamari don haka tana buƙatar da cikakken ƙarin bayani a kuma hanzarta gudanar da bincike da kuma ba ta amsar wasu tambayoyi da take da su dangane da wannan batu daga ɓangaren gwamnatin burkina faso nasa ɓangaren jakadan burkina faso a tarayyar najeriya ya fara ne da jajanta wa iyalan mutanen da lamarin ya shafa tare kuma tabbatar da cewa tuni gwamnatin burkina faso ta shiga gudanar bincike akan wannan lamari kuma za ta yi aiki kafaɗa da kafaɗa da ɓangaren najeriya domin gano hakikanin abin da ya faru domin kowa a cewarsa dukkanin abin da ya shafi najeriya kai tsaye ya shafi ƙasar burkina faso a yau ne ake gudanar da bukukuwan cikar shekaru 66 samun 'yancin kai daga mulkin mallaka a kasar ghana bukukuwan yau dai suna samun halartar manyan jami'an gwamnati da suka hada da shugaban kasa na na ado da sauran ministoci da kuma manyan jami'ai daga dukkanin bangarori kamar da shugabanni na gargajiya da kuma malaman addini ba a bar su a baya ba a yadda yake gabatar da jawabinsa a wajen taron a yau shugaba akofo ado ya bayyana cewa wannan lokaci ne na musamman ga al'ummar kasar ghana sannan kuma ya zama wajibi ga dukkanin bangarori na al'ummar kasar da sada karfi da karfe domin tunkara kalubalen da ke a gaban kasar tasu musamman ta fuskar matsalolin tattalin arziki a ranar 6 ga watan maris din shekara ta 1957 ne dai tsohon shugaban kasar ghana marigayi kwame nkurma ya sanar da samun 'yancin kan kasar daga hannun turawan mulkin mallaka na burtaniya To jama'a masu harika da sha'afa labaran sana zumku daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Shugabannin kasashen Iran da kuma Rasha sun gudanar da ta tattaunawa ta wai tarho a yau domin tattauna su batutuwa da suke da alaƙa da kasashen biyu. Shafin yanar gizo na fadar Kremlin a birnin Moscow da bane cewa a cikin wata sanarwa da aka wallafa Putin da Ra'isi tattauna a akan batutuwa da dama da suka shafi kasashen biyu da kuma batutuwa na ƙasa da ƙasa bayan kuma sun jaddada aiwatar da yarjejeniyoyi na haɗin gwiwa waɗanda aka rataba hannu a kansu a tsakanin rasha da iran domin samar da ababe na more rayuwa na haɗin gwiwa tsakanin su kremlin ta ƙara da cewa shugabannin ƙasashen biyu sun mutunta matsayin dangantakar da ke tsakanin ƙasashen nasu a ɓangaren wasanni kuwa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta liverpool muhammad salah ya kafa sabon tarihi na zama wanda ya fi zuwa kwallaye a gasar premier na ingila muhammad salah dan kasar masar ya ci kwallo a liverpool wadda ta kai 129 karawar da suka yi da manchester united a ranar lahadi ya cika waɗannan kwallaye da hakan kuma salah ya sha gaban robbie fowler wanda ya ci kwallaye 128 a gasar ta premier bayan su kuma sai steven Gerrard, wanda yake da kwallaye 120 akwai michael owen wanda shi ma ya ci kwallaye da suka kai 118 kamar kuma sadio Mane, wanda ɗan ƙasar senegal ne wanda ya bar gasar premier ya koma ƙasar jamus shi ma ya ci kwallaye 90 a gasar to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma za mu shiga taskar mutashi da shi inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu rare barkanmu da hutawa, barkanmu sake sadawa da ku a cikin wannan sabon shirin na Afirka a yau, wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da ka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne na hukumar zaben najeriya mai zaman kanta ta inec wacce ta bayyana bola ahmad tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa da a gudanar duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya don gabatar tuni jam'iyyun adawa suka yi watsi da sakamakon zaben wanda aka yi tsammanin zai samar da sauyi wa kasar da ta fi kowace yawan jama'a a nahiyar afirka a sakamakon da hukumar zaɓe ta inec ta sanar ta ce ɗan takarar jam'iyya mai mulki ta apc ya samu ƙuri'u miliyan 8.8 yayin da atiku abubakar na babban jam'iyyar adawa ta pdp ke biye masa da ƙuri'u miliyan shida da digo tara sai kuma peter obi na jam'iyyar labour wanda ya yi na uku da kuri'u miliyan shida da digo ɗaya domin tattauna wannan batun mun gayyato farfesa mustapha gwadabe na sashin tarihin siyasa a jami'ar ahmadu bello da ke zariyar nigeria don jin yadda ya ga zaben. zaɓe dai a riga yi shi kuma ga sakamako ya fita kuma 'yan najeriya su suka fuske wannan zaben kuma ba ta yin zaɓe wanda ya zama cewa an yi takara takara bangare-bangare na Najeriya suka suka nuna cewa ga abin da ya dame su kuma su yi zaɓe don su da abin da ya dame su to amma waɗansu wato dalilan su ne yin zaɓen sai zama ta cewa kamar ba ma fuskanci ne damuwar Najeriya ba to sai aka ji aka yi zaɓe haka kuma zaɓe sai ba da sakamako kuma sakamakon da mutane suka fito sa cewa wai wasu sun ce sun yadda wasu na cewa ba su yadda ba amma a gani na wannan sakamako ya yi daidai da yadda aka yi zaɓen na wannan lokaci abin da 'yan Najeriya zai sa a gaba sai to ala sa wannan abin da suka zaɓa shi ne wata zai gari amma dai zaɓe ya yi sakamako ya fita kuma duk kotu-kotu da ma ba za a kare shi ba haka siyasa dai dama tana tattare da wannan babu yadda za a yi amma a gani na yan najeriya sun zaɓe sun zaɓi shugaba sai sauraron zaɓe na gaba wanda zai da abokan aiki a ɓangare na na ƙasa na najeriya wato a dukkanin state na najeriya da kuma yadda su kan 'yan siyasa yanzu za su tunani Ai, demokradiyya dine da abin da take nufi ko ko za a ci gaba da wannan haukan da ake yi da cewa kowa sai ya azurta kansa ba ruwan da rago mutane. Shugaban kasa Buhari ya yi wani abu da wanda bai bayyana kowa da kowa ya je amma kuma kowa da kowa ya fahimci me yake so ya wato yayi wato maganan hana amfani da kudi a wajen zabe kana ganin kamar sa ya cika wannan policy da da aka yi ni na ce ba policy ne da ya dace yasa nake haka a dukkan da zaka tsari na tafiyar da in cewa wannan tsarin wa zai taimaka buhari da cewa a zamaninsa an yi mana tuwacuwan har ya samu wuce zaɓe don me a zamanin wani zai hana an in ka duba abin da ya sa aka zaɓi buhari a lokacinsa shi ne cewa ana zaton zai zo ya kawo gyara duk wanda ya zaɓi buhari a wannan lokacin wani ciki buhari zai zo ya kawo gyara a yadda ake tafiyar da siyasa a najeriya abin da ake ake tunanin shi duk da an yi amfani da kuɗin babu abin da ba a yi ba amma dai niyyar babban niyyar a rayuwar mutane shi ne cewa za a zo a kawo gyara na ce in duka yawa na akan kare ba a gani kaman rage wannan ma'amala da kudi a wajen zaɓe an rage wani abu akalla waɗanne matsaloli aka samu a cikin wani zaben da aka kammala fuskanta a wannan zaben ba da ya kamata duk gwamnonin da suke yawon suna bin tinubu masu raro a ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau har kuma sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a yamakon bakon namu farfesa mustapha gwadabi na sashen tarihin siyasa a jami'ar amadu bello da ke zariyar najeriya gani awal da na shirya nake cewa sai wani jikon wakare ya zub da tsamiyar kura. Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na saba'in a yau dai muhammadu yana da niyyar zuwa wani ofishin jakadanci da ke nan cikin birnin tehran ya ɗauki wata motar tasi inda suka haɗu da cunkoso akan manyan tituna da ke cikin birnin tehran ya kuma ga wasu mutane suna fitowa daga cikin wani katafaren gini wanda daga bisani ya tambayi wannan direba ko menene yake shaida masu cewa wata babbar majami'a ce da mabiya addinin kirsa suke zuwa domin gudanar da ayyukan ibada a kowace rana ta lahadi to sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin aji yadda ta kaya tsakanin muhammadu da kuma direban tasi. to amma kafin wani lokaci sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. Inja. nan. kelisa majami'a. یک ranar lahadi لهدی ha. رانکون لهدی امروز یو آنها می آیند سو سنازوا مسیحی مبین ادینین کریسا مسیحی ها مبیا ادینین کریستا فکر تنانی من فکر می کردم نی نکسن چه اینا تنانن فقط کوی مسلمان مسلمی مسلمان ها مسلمی مسلمان های ایران مسلمان ایران زندگی رایوا زندگی می کنند سنا رایوا در تهران ابرنن تهران یهودی به یهودی یهودی ها یهوداوا زرتشتی مبین الدین زرتوش زرتشتی ها مبیا الدین زرتوش راستی دگسکی کدام ونی شهر برنی ها برانی یزد برنن یزد کرمان برنن کرمان اسفهان برنن اسفهان ارومیه برنن ارومیه شیراز برنن شیراز چطور؟ یا یا درست است؟ هکنی؟ البته کوده ایکی؟ تعداد عددی کم کدن فقط کوی شیعه مبین مذهب شیعه شیعه ها هستند مبیا مذهب شیعه بیشتر مپی یوا بیشتر آنها مپی یوانسو سونی مبین مذهبر سنه سونی ها مبیا مذهبر سنه مختلف دبن دبن دوست ابوکی آنها دوست هستند سو ابوکینی ما هستیم مو مکی ایران قصر ایران ایرانی نه ایران مجلس مجلس نماینده وکیلی آنها دارند سو سنادا همه دوکا گروه قنگیا گروه ها ƙungiyoyi din addini dini na addini To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammadu da kuma direban da yake dauke da shi a cikin motar tasi inda muhammad ya fara tambayan wannan direba da cewa اینجا کلیسا است؟ بله، اینجا کلیساست. امروز یک شنبه است. مسیحی های تهران یک شنبه ها به اینجا می آیند. فکر می کردم در تهران فقط مسلمان ها زندگی می کنند نه در تهران علاوه بر مسلمان ها مسیحی ها یهودی ها و زرتشتی ها هم زندگی می کنند راستی زرتشتی ها در کدام شهرهای ایران زندگی می کنند؟ در یزد، کرمان، اصفهان و تهران مسیحی ها چطور؟ آنها در کدام شهرها زندگی می کنند؟ مسیحی ها در تهران، اصفهان و ارومیه زندگی می کنند. یهودی ها هم در تهران هستند؟ درست است؟ بله، در تهران و شیراز. البته تعداد آنها کم است. مسلمان های ایران فقط شیعه هستند؟ نه بیشتر آنها شیعه هستند اما سنی ها هم در شهرهای مختلف ایران زندگی می کنند مسیحی ها زرتشتی ها و یهودی ها با مسلمان ها دوست هستند؟ بله همه ما ایرانی و دوست هستیم آنها در مجلس هم نماینده دارند؟ بله همه گروه های دینی ایران در مجلس نماینده دارند To madala yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana tare da fassarata a cikin harshen Hausa. اینجا کلیسا است؟ انن مجامع چه؟ بله اینجا کلیساست امروز یک شنبه است مسیحی های تهران یک شنبه ها به اینجا می آیند ای نم مجامع چه؟ یو رنر لحد چه؟ ما بیا ادینین چی؟ دکه برنن تهران رانکون لحدی فکر می کردم در تهران فقط مسلمان ها زندگی می کنند. نیدا اینا تنانن ابرنن تهران مسلمین نه کدی سکی رایوا نه در تهران علاوه بر مسلمان ها مسیحی ها یهودی ها و زرتشتی ها هم زندگی می کنند. a birnin Tehran game da musulmi akwai kirisoci da Yahudawa da mabiya addinin Zartush masu na rayuwa tare. Rosti, Zartushti ha dar kudam shahar Iran zindegi mi konand? Da gaske, a waɗanne garuruwa ne na Iran mabiya addinin Zartush suke rayuwa. Dar yazd کرمان، اسفهان و تهران. اگر یزد، کرمان، اصفهان، دکومه تهران. مسیحی ها چطور؟ آنها در کدام شهرها زندگی می کنند؟ ما بیا ادین کرسن چیپا یا یا سو او دنی گروه سکی مسیحی ها در تهران، اصفهان و ارومیه زندگی می کنند. مبیا ادینین کرسنچی سنا رایوا ابرانن تهران، اصفهان و ارومیه. یهودی ها هم در تهران هستند؟ درست است؟ یهودا واپا. سنا رایوا ابرنن تهران هکنه؟ بله در تهران و شیراز البته تعداد آنها کم است ای akwai ابرن تهران تهران دا da شیراز کد که da سو مسلمان های ایران فقط شیعه هستند؟ مسلمین قصر ایران مبیا مذهبر شیعه نه کوی؟ نه بیشتر آنها شیعه هستند اما سنی ها هم در شهرهای مختلف ایران زندگی می کنند آآ ما دی سودی بیا مذهب شیعه نی اما مبیا مذهب سن ما سنا رایوا اگر روا دبن دبن نا ایران مسیحی ها، زرتشتی ها و یهودی ها با مسلمان ها دوست هستند؟ mabiya addinin kiristanci da addinin zartosh da yahudawa su abokai ne tare da musulmi? bale hame ma irani va dust hastim i duka mu iraniyawa abokan juna ne آنها در مجلس هم نماینده دارند؟ سو سنا دا وکیلی اما مجلس؟ بله همه گروه های دینی ایران در مجلس نماینده دارند ای دکنن کنگیوین ادینی ایران سنا دو وکیلی ا مجلس. تو madalla To jama'a masu ware saboda karancin lokacin da muke da shi a nan ma kawo ƙarshen shirin namu na yau. To amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryansu a cikin shirin da waɗanda suka dafa wajen ɗaukar shirin a fefe ni Abdullahi Salo ka ke muku fata alheri a tarbe mu a mako na gaba. Tumar lakar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa BOH a cikin shirin sa na yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan da na atila shahid murtada mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma cikin wasu littattafai da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara sirar ko kuma kisar rayuwar limami na farko daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma shine amirul mu'minin Ali da Abi Talib alaihi salam wanda ya kasance rainon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne a gidansa na farkon musulunta kuma magajin iliminsa da halayensa wasiyinsa kuma dan uwansa a duniya da lahira surukinsa a kan diyarsa fatima albatul salamullah alaiha kuma kuma mahaifiyan zuriyarsa mabiyansa sun imani da cewa allah ta'ala mai girma da ɗaukaka shi ne ya zaɓe shi a matsayin magaji ko kuma wasi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a bayansa a cikin alkur'ani mai girma ya saukar da ayoyi alkur'ani wanda suka tabbatar da hakan daga cikinsu a cikin suratul ma'ida a ta 55 allah ta'ala yana cewa abin sani kawai majibincinku allah ne da manzansa da wa'anda suka yi imani wa'anda suke suna tsayar da sallah kuma suna bayar da zakka kuma suna ruku'i dangane da wannan ayar kowaye ya sani ba wanda ya ba da sadaka kamar yadda ya zo a cikin wannan ayar a kuma cikin ruwayoyi da dama sai Ali bin abi talib salam sannan ma'anar maula a cikin wannan ayar tana nufin wanda ya fi cancanta ya jibinci al'amuran musulmi ko kuma halifanci idan har amirul mu'minin ali na talib Salam, a hukunci alkur'ani shi ya fi cancanta da jagoranta al'ummar musulmi don shi ne waliyinsu da nasi alkur'ani mai girma don haka ya zama wajibi a yi biyayya a gare shi kamar yadda ya wajaba a yi biyayya ga allah ta'ala da kuma manzansa sallallahu alaihi wa sallam har ila yau hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa hadisi wanda ake kira hadisu dar a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tara banu Abdul Muttalib a wani taro na musamman don gargadin su inda yake cewa waye daga cikin ku zai taimaka mini a cikin wannan al'amarin ya kasance dan uwana wasiyina wazirina mai gado na kuma khalifa na a bayana sai amirul mu'minin alaihi salam wanda ya kasance mafi karancin shekaru a taron ya tashi yana cewa ni zan taimaka maka ya manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce masa zauna kai ne dan uwana waziri na mai gado na daga bayana wannan zance a fili yake da khalifantarwa banda haka a ranar gadir manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam tare da sahabbansa a hajjin bankwana bayan sun kammala aikin hajji suna kan hanyarsu ta komawa garuruwansu sai ya tsaye da su a hamada kusa da wata matattarar ruwa da ake kira gadir inda ya musu masu ba yana cewa shin ba ni ne mafi cancanta da ku ba kan kawukanku suka ce e ya manzan allah ba tare da tsayawa a maganarsa ba yana cewa duk wanda na kasance shugabansa ne to aliyu shugabansa ne a nan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya wajabta wa musulmi biyayya a gare shi kamar yadda biyayya ga shi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama wajibi wannan ma a zahiri nasi ne na sanya shi khalifa a bayansa sai kuma a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya kama hanyarsa zuwa yakin tabuka ya faɗa wa amirul mu'minin alaihi salam bayan ya naɗa shi khalifansa a madina kan cewa matsayinka da ni kamar matsayin haruna da musa ne sai dai babu annabi a bayana da wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wajabta masa zama wazirinsa da kuma dukkanin abubuwan da ayata ashirin na suratu taha ta ba wa haruna dan uwan annabi musa alaihi salam kamar yadda allah ta'ala yake cewa cikin wannan ayar kuma ka sanya mini wani mataimaki daga mutane na haruna dan uwana ka karfafa halitta ta da shi kuma ka shigar da shi a cikin al'amari na domin mu tsarkake ka da yawa kuma mu tuna ka da yawa lallai kai ka kasance mai gani gare mu ka kasance mai gani a gare mu ya ce lalle ne an baka roƙonka ya musa cikin suratu taha ayata 29 zuwa 36 da wannan ayar ya tabbata ga annabi haruna annabci da tarayya a cikin al'amarin annabi musa salam da kuma waziranci a cikin isar da manzanci da kuma ƙarfafa bayansa bayan haka ya halifantar da shi a lokacin da yake da ransa a kan al'ummar sabani isra'ila kamar inda yake cewa a cikin suratul araf aya ta da da arba'in biyu, ka halifance ni a cikin mutane na kuma ka yi gyara kuma kada ka bi farkin maɓarnata to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci anan za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To da lahin kuma ga shirin na karshe duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da haka. Barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa. a yau shirin namu da Allah zai dubi ne kan ziyarar da shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato IAEA e Rafael Grossi ya kai birnin Tehran fadar mulkin kasar Iran tare da ganawa da manyan jami'an gwamnatin kasar Iran din dangane da bututuwa da suke da alaka tsakanin hukumar ta makamashin nukiliya ta duniya da kuma hukumar makamashin nukiliya ta kasar Iran da kuma wasu batutuwa waɗanda suke da alaka da bangaren biyu ta fuskacin bincike da hukumar da ke gudanarwa a cibiyar nukiliya na kasar iran da ma dai sauran batutuwa da suke da alaka da wannan batu wannan da shine abin da shirin zai dubi a kan sa da yardar allah da fatan masaurari za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. a ranar asabar ɗin da ta gabata ce dai babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e rafael grossi ya kai wata ziyara aiki a birnin tehran na kasar iran inda kasar iran din da kuma hukumar makamashin nukiliya ta duniya din suka amince ɗaukar matakai da suka dace na samar da ingantaccen haɗin kai da kuma gaggauta warware batutuwa waɗanda suka shafi ayyukan da hukumar makamashin nukiliya ta duniya take gudanarwa a cibiyar nukiliya din na kasar iran hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasar iran da kuma hukumar makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya sun fitar da sanarwa ta haɗin gwiwa a ranar asabar din ta gabata a ƙarshen ziyarar kwanaki biyu da daraktan hukumar ta iaea e rafael grossi ya kai birnin tehran din da kuma tattaunawa da shugaban kasar ibrahim ra'isi da ministan harkokin waje hussein amir abdullahiyan kuma shugaban hukumar makamashin nukiliya ɗin ta iran muhammad islami a cewar sanarwar ɓangarorin biyu sun amince da cewa irin wannan kyakkyawar hulɗa wadda take tsakanin iran da kuma hukumar ta iaea e na iya share fagen kwallayar jini daban-daban a tsakanin ɓangarorin biyu hakanan kuma sun amince da cewa za a gudanar da ma'amala da ke tsakanin ƙasashen biyu bisa tsarin haɗin gwiwa da kuma daidaita cancantar hukumar ta iaea e da haƙoƙi da suka wajaba a kanta bisa ga cikakkiyar yarjejeniya ta kariya wadda aka amince da ita a tsakanin ɓangarorin biyu sanarwar ta ce game da batutuwan kariya waɗanda suka shafi wurare guda uku iran ta bayyana cewa a shirye take ta ci gaba da bayar da haɗin gwiwa tare da samar da ƙarin bayanai da kuma samun damar magance batutuwa waɗanda suka zama ƙarfin kafa a halin yanzu dai iran da hukumar ta makamashin nukiliya ta duniya suna cikin takaddama ne sakamakon zargin da hukumar ta iaea ta yi wa iran kan cewa iran din ta aiwatar da wasu aikace-aikace na sanadarin uranium ba tare da masaniyar hukumar ba a halin da ake cike dai ana wata takaddama ne a tsakanin hukumar makamashin nukiliya ta duniya da kuma iran din dangane da wani rahoto wanda hukumar makamashin nukiliyan ta duniya ta bayar da ke cewa iran din ta gudanar da wasu ayyuka da suka shafi makamashin nukiliya wanda hukumar bata da masaniya a kansu hukumar ta iaea e dai ta dage akan batun gudanar da bincike akan abin da ta yi ikirari na alamomin uranium wanda aka samu a wuraren nukiliya waɗanda iran ɗin bata bayar da cikakken bayani a kansu ba batun da ya bayyana a matsayin wani muhimmin batu a tattaunawar da ake yi da nufin ceto yarjejeniyar nukiliya wadda aka cimma wa a shekara ta 2015 wadda ta tsaya cik tun watan agustan da ya gabata iran ta yi watsi da binciken da cewa wannan batu na siyasa ne zalla a cikin sanarwar iran ta bayyana shirin nata da cewa dole ne hukumar makamashin nukiliya ta aiwatar da dukkanin abubuwan da aka amince da su ba tare da yin katsalandan a cikin al'amura waɗanda ba su shafi ayyukanta ba sannan kuma sanarwar ta ƙara cewa za a cimma matsaya tsakanin ɓangarorin biyu a yayin wani taron ƙwararru wanda za a yi nan ba daɗewa ba a birnin tehran a lokacin da suke gudanar da wani taron manema labarai tsakanin su shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya rafael grossi da kuma shugaban hukumar makamashin nukiliya ta iran muhammad islami shugaban hukumar ta aea ya bayar da amsa ga wata tambaya ta manema labarai dangane da barazanar da isra'ila take yi na kai hare-hare kan cibiyar nukiliya na kasar iran da grossi ya amsa da cewa wani hari akan wasu cibiyoyi na nukiliya a ko ina ne a cikin faɗin duniya wani lamari ya saba wa ka'ida da kuma doka da ƙasa da ƙasa akan haka wannan yana a matsayin babban laifi wanda hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ba za ta amince da shi ba kuma za ta iya ɗaukar dukkanin matakai a akan kowane bangare ne ya aikata hakan shugaban kasar iran ibrahim ra'isi a nasa bangaren a lokacin da yake ganawa da shugaban hukumar makamashin nukiliyan ta duniya a birnin tehran ya bayyana cewa yana fatan hukumar ta makamashin nukiliya ta iea za ta dauki mataki na kwarewa akan shirinta da kuma gudanar da ayyukanta akan manufofi na kafa hukumar wanda suka dogara da ilimi da kuma bincike ba a kan manufofi na siyasa ba a yayin wata ganawa wadda suka yi a tsakaninsu a birnin na tehran shugaba ibrahim isi ya ce kasar iran tana da mafi girman haɗin kai da take baiwa hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya fiye da kowace ƙasa faɗin duniya shugaba ibrahim ra'is ya bayyana cewa har kullum abin da iran in take bukata shine yin aiki bisa ɗabi'u na ƙwarewa da kuma adalci shi ma a nasa bangaren shugaban hukumar kula da makamashin nukiliyan ta duniya rafael grossi ya bayyana cewa akwai kyakkyawan haɗin kai da hukumar take samu daga bangaren iran kuma a cewarsa a daidai irin wannan lokaci hukumar a shirye take ta ƙara bunƙasa irin wannan alaƙa da kuma haɗin kai na gudanar da ayyuka tare a tsakanin ɓangaren biyu domin samun zaman lafiya da kuma fahimtar juna shugaban ƙasar iran ya ce amurka ce ta farko da ta fara karya wannan yarjejeniya wadda aka kulla a shekara ta 2015 kuma cewarsa matukar amurka ba ta dawo ta janye daga wannan mataki na kuriya ta dauka ba to kuwa za a ci gaba da tafiya ba tare da samun fahimtar da ake bukata ba a nasa bangaren shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ya bayyana cewa irin matakan da ake ɗauka a halin yanzu akwai yiwuwar su iya samar da haɗin kai da kuma fahimtar juna da kuma warware sauran matsaloli a nan gaba abubuwan da aka samu saɓani a tsakanin hukumar da kuma iran dai suna da alaƙa ne da bututuwa da suka shafi ayyukan nukiliya na ƙasar iran ɗin inda hukumar take sa ido akan makamashin nukiliya da iran take sarrafawa a cibiyinta sannan kuma kin kimanin watanni uku da suka gabata hukumar ta fitar da wasu rahotannin sirri da suke cewa ta gano wasu abubuwa da suke cikin sinadarin uranium waɗanda aka aiwatar da su zuwa kashi 83.7 cikin 100 yayin wani bincike da aka yi a cibiyar nukila ta fardo a ranar 22 ga watan janairu ya tabbatar da hakan a cewar hukumar a ranar larabar ta gabata muhammadu islami ya yi watsi da wannan rahoto na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya inda bene cewa dukkanin rahotannin da aka shirya sun dogara ne da rahotanni na karya da kuma makiya suke shiryawa musamman ma dai isra'ila domin ɗaukar matakai a kan ƙasar ta iran yanzu haka dai ɓangarorin biyu na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da kuma ƙasar iran sun cimma matsaya kan ci gaba da tattaunawa akan batutun da suka cimma matsaya a kansu da iran ɗin ta yi alkawalin cewa za ta ƙara yawan bayar da damar da take yi ga hukumar makamashin nukiliya domin gudanar da ayyuka na bincike a wasu cibiyanta na nukiliya sai dai nan da 'yan kwanaki masu zuwa gwamnanin hukumar kula da makamashin nukiliyan ta duniya iaea za su gudanar da wani zama da kuma za su tattauna akan rahoton wanda ya gano cewa iran ɗin ta inganta ayyukan ta tace sanadarin uranium daga kashi biyar cikin ɗari wanda yarjejeniyar nukiliya ta amince mata zuwa kashi 83.7 cikin ɗari wanda hukumomin kula da nukiliya ɗin suke cewa wannan mataki da iran ta kai a halin yanzu yana gab da kaiwa matakin samar da makamin nukiliya na ƙare dangi babban abin jira a gani dai a halin yanzu shine sakamakon tattaunawar da gwamnanin hukumar za su yi a nan gaba da kuma irin matakan da za su ɗauka bayan tattauna wannan rahoto bisa la'akari da cewa tattaunawar da grossi ya gudanar a birnin tehran ta yi armashi da ake ganin cewa an samu fahimtar juna akan wasu batutuwan yadda kuma wasu bangarorin suke yunkurin tunzura gwamnanin hukumar domin ɗaukar matakai na ladabtarwa domin samun damar ƙaƙaba su sabbin takunkumai a ƙasar ta iran jama'a masu sauraron lokacin da muke da shahar zikima anan zamu ji da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To ina ga kuma har da wani ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokacin sai kuma can gobar safe idan an sake lalubo mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da gabatar da shirin ke cewa bisalam mu kwana lafiya ta nan birnin Tehran.